shi fasar mafarkin na farko wadda aka yi tambaya shine wata mata ce ta ce ta ganta ta haukan bishiyar mangoro ta ganta ta haukan bishiyar mangoro sai kuma take ta a shira na ga tana sha sannan kuma tana taɓo wa mutane ma suna sha wannan matar in har mai hali mai kyau ba ta da wata matsala tsakaninta da mutane kuma ba ta da matsala tsakaninta da ubangiji wajen lamarin ibadinta to ana nuna mata cewa idan tana wata harka ta kuɗi to ana zai azurta ta da kuɗi wadda za ta same shi har ma ya zama ta amfani wasu da wannan ni'ima da Allah zai mata ta wadata ma'ana wannan ruwan wannan mangwaron da ta gani wani alkhairi ne da zai zuwa nan ta imma kuɗi imma wani abu dai Allah zai azurta ta da shi wanda bayan ka amfani kan da shi ne cin da ta ga tana yi to kuma har wasu ma za su amfana da wannan abin da take da shi a ta in kuma mace ce wanda ta kasance ba ta da aure wancan matar aure ce kenan in kuma ba ta da aure to ana nuna mata Allah subhanahu wa ta'ala zai azurta ta da wani muci wadda auren tasa zai zama alkhairi da fadawa cikin ni'imar rayuwa gare ta in kuma tana yin wani aiki ne ko shi ma namiji ne tana yin wani aiki ne ko namiji ne ya gaishe kan wannan bishiya yana yin wani aiki wanda Allah baya so to ana nuna masa ba da jimawa ba zai canza daga yadda yake zai dawo ya dinga aikin alkhairi Allah zai karbi tubansa kuma zai zama yardacce a wurin Allah har ya zama ya samu wani mukami da Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi kenan idan an fahimce ni abin yana a ma'aunai daban-daban gwargwadon halin da kai kake ciki a rayuwarka in mutum ne talaka ya mafarkinsa ga shi nan ya hau kan bishiya irin ta mai ya'ya haka yana ci to ana nuna masa cewa wata ni'ima a rayuwarsa za ta same shi in kuma bishiyar ba mai ya'ya ba ce sai ya gan shi ya hau in dai ba bishiya ce mai kaya ba haka bishiya ce wadda irin koriya mai kyau haka mai daɗin gani ganyayenta to zai dai samu wata wani ci gaba ne a rayuwarsa in kuma mutum ya gan shi ya hau kan bishiya wani ƙari a kan nata mutum ya gan shi ya hau kan bishiya ganyenta kore har ya kwanta ya yi bacci a kan bishiyar to ana nuna masa shi kuma a Allah subhanahu wa ta'ala zai azauta shi da mace ta gari wadda zai aure ta zai zo ya zauna zaman lafiya da ita in kuma mutum a lambu ya gan shi ciki sun yi ga bishiyoyi kyawawa a cikin lambun Kuma da gona haka irin mai bishiyoyi masu kyau haka masu ko yaya ko da ba su yaya dai masu kyau haka to wannan lambun ana nuna masa aure ne da zai zai auri wata mata shi ne lambun saboda hukun mula ainihin ruwa na shayar da shi ne da ruwa to shi ma qur'ani ya ce ai nisa'ukum harsul har fa'atu harsukum anna shaytum to bishiyoyin nan kuma na ciki ana nuna masa dangin ta da za su halarci wannan filin a wannan gidan bikin تمشيه فلا تعلم اقرأ باسم ربك الذي